Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22-25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalo da kuma niya FM. Za ku kuma iya kama mu a VOA Africa zango 200.5 duka a jamhuriyar Nijar ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdice da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na rana a yau Litinin daya ga watan Agusta kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Hukumomi a Najeriya sun ce sun cafke shugaban gungun wasu masu damfarar jama'a miliyoyin daloli. dakarun kasar turkiya sun tsare wasu sojoji sha daya a yau litinin waɗanda ake zargi da kai hari a wani otel an harbo wani jirgin saman rasha mai saukar ungulu a yau litinin arewa maso yammacin siriya kanin labaran kenan bangaren zartaswa da majalisar dokokin jihar zamfara da ke kai ruwa rana sun sanar da ɗinke baraka kamar yadda suka sanar wa manema labarai a gabanku sufika da shi da mai daraja gwamna suka hito suka yi musabaka da juna a gabanku aka jaye duk wani abu saboda haka yanzu babu wata matsala a jihar adamawa kuwa 'yan hamayya ne suka ce da sakel a zaben kananan hukumomin da aka gudanar bisa dalilan cewa mutane da yawa ba a ba su damar su yi zaɓe ba kuma kowa yana da yanci ya yi zaɓe yusuf arande zai shigo da ilimi garkuwar ɗan adam wanda a yau zai haska fitila kan takun sakar da ake yi tsakanin hukumomin gudanar da harkokin ilimi na ƙasa a najeriya Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga hanyar da wato halin da duniyar ta waye gari. Ta jama'a assalamu alaikum. Hukumomi a Najeriya sun ce sun cafke shugaban gungun wasu masu damfarar jama'a miliyoyin daloli ta yin amfani da kafar imel. a yau litinin rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ƙasa da kuma hukumar da ke yaƙi da masu yiwa tattalin arzikin najeriya zagon ƙasa ta efcc suka bayyana mutumin a matsayin mike mai shekaru 40 an kuma damƙe shi ne a wani samamin haɗin gwiwa da aka kai a birnin fatakwal a watan yunin da ya gabata hukumomin sun ce mike yana jagorantar ƙungiyoyin 'yan damfara akalla 40 a najeriya da afirka ta kudu da kuma malaysia sannan yana da jama'ar da yakan tuntuɓa a ƙasashen waɗanda kan taimaka mai wajen ɓoye kuɗaɗe a china da nahiyar turai da kuma nan amurka waɗanda kuma sukan bashi bayanan wasu asusu domin fitar da kuɗaɗe a waɗannan yankuna bayanai su nuna cewa wannan gungun 'yan damfara yakan gudanar da ayyukansa ta kafofin sadarwa na imel wato a ƙananan kamfanoni da matsakaita na aƙalla ƙasashe takwas inda sukan nemi ma'aikatan waɗannan kamfanoni da abokanan hudarsu su aika musu da kuɗaɗe akalla dala miliyan 60 wannan gungun na 'yan damfara ya tattara daga mutane daban-daban inda a wani jukan aka yaudari wani mutum da wato ya biya har sama da dala miliyan 15 dakarun ƙasar turkiya sun tsare wasu sojoji su goma sha ɗaya a yau litinin waɗanda aka zarga da kai hari a wani otel inda shugaban ƙasar recep tayyip erdogan ke zaune a lokacin da aka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar ta turkiya an cafke sojojin ne a kusa da wani wajen shakatawa da ke garin marmis wanda hakan ya biyo bayan ɗimbin sojoji da aka cafke waɗanda ake zargi suna da hannu a yankurin kifar da gwamnatin ta erdogan a lokacin da erdogan na zaman hutu ne dai a garin na wato ranar 11 da 15 ga watan na yuli inda aka yi yunkurin kifar da gwamnatin sa kuma jim kaɗan bayan da ya fice daga otel ɗin ne wasu sojoji suka kai samame a wurin wannan lamari na cafke sojojin da aka yi shine yunkuri na baya-bayan nan da ake yi a ci gaba da tattara waɗanda ake zargin suna da hannu a yunkurin juyin mulkin a ranar lahadi ne dai gwamnatin ƙasa ta turkiya ta sallama kusan sojoji dubu 1,400 ciki har da manyan hafsoshi masu ba da shawara kana shugaban ya maida alhakin lura da rundunar sojin ƙasa a ƙarƙashin farar hula fiye da mutane 5,000 ne yanzu haka suka rasa ayyukansu a duk faɗin ƙasar kana sama da dubu goma sha takwas ke tsare waɗanda ake zargi suna da hannu a juyin mulkin wato yunkurin juyin mulkin da aka ɗora laki akan malamin addinin islam nan fatahullah gulain labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an harbo wani jirgin saman rasha mai saukar ungulu a yau litinin arewa maso yammacin siriya lamarin da ya halaka dukkanin mutane biyar da ke cikinsa ma'aikatar tsaron rasha ta ce an kakkaɓo jirgin ne yayin da yake kan hanyarsa ta dawowa daga kai kayan agaji a birnin aleppo kuma lamarin ya ritsa da wasu jami'an tsaro biyu da wasu mutane uku da ke cikin jirgin a iya mu in ji kakakin fadar kremlin dmitry peskov yayin da yake ganawa da manema labarai sojojin sun mutu a matsayin jarumai saboda sun yi kokari sun kawar da fado jirgin akan mutane da ke ƙasa. dakarun rasha sun jima suna kai hare-haren sama a wani mataki na marawa dakarun shugaba bashar al-assad baya tun daga watan satumbar bara rikicin na siriya ya faro ne tun daga watan maris din shekarar 2011 inda yan tawaye suka nemi assad ya sauka daga mukaminsa bayan wata zanga-zangar lumana wacce ta rikide ta koma yakin basasa mutumin da zai tsaya a matsayin dan takarar mataimakin shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican a zaben shugaban kasar amurka mike pence ya ce shi da abokin dan wato shi da abokin takararsa wato Donald Trump sun yi amanna cewa sojan ƙasar nan musulmi da ya mutu a Iraki a wani harin kunna bakin wake a shekara ta 2004 ya mutu a matsayin jarumi. 'Yan takarar biyu sun kuma kara da cewa ya kamata kowane ba Amurka ya yi alfahari da iyalan irin waɗannan sojoji. Trump da Pence sun fitar da wannan sanarwar ce bayan da mahaifin Khan suka bayyana a babban taron Democrat a makon da ya gabata. a sanarwar da suka fitar pence ya cicciki shugaba wato barack obama da 'yar takarar jam'iyyar democrat hillary clinton saboda matakan da suka ɗauka waɗanda suka bari wato ya yi suka zargin cewa sun bari ƙungiyar is ta mai yankin gabas tsakiya a cikin rikici a shekarar 2002 pence da clinton sun kada ƙuri'ar amincewa da aka yi wa iraki hari a lokacin suna 'yan majalisar dokoki shi kuwa obama a lokacin yana matsayin gwamnan jihar illinois a ƙarshe wata mambar babbar jam'iyyar democrat alliance mai adawa afirka ta kudu ta ce kalaman da shugaba jacob zuma ke yi tamkar shure-shuren mutuwa ne domin ya san cewa jam'iyyarsa ta anc za ta sha kayi a zaben ƙananan hukumomin da za a yi a ranar laraba a ranar lahadi shugaba zuma ya yi kira ga 'yan ƙasar da su zaɓi jam'iyyar mai mulki wato ta anc domin jam'iyyar ta ci gaba da sama musu ababen more rayuwa ita dai jam'iyyar tns ita ke da ranjaye a birane 278 da ke kasar amma jin ra'ayin mutane da aka gudanar a kwanan nan ta nuna cewa akwai yiwuwar jam'iyyar tns ta sha kai a biranen pretoria da johannesburg da kuma port elizabeth tsohuwar jaka da afirka ta kudu sheila camara kuma mamba a jam'iyyar democrat alliance ta ce a wannan karo 'yan kasar da dama ba za su wato ba za su zaɓi jam'iyyar ta anc ba domin sun san cewa babu wani sauyi a rayuwarsu ta kuma zargi shugaba zuma da yin amfani da dabaru na yaudara domin mutane su zaɓi jam'iyyarsu labaran duniya kenan kuka saurara To da labarin mu faro takon daga jihar Zamfara Najeriya inda hukumomi suka sanar da ɗinke baraka tsakanin bangaren majalisar dokokin jihar da kuma gwamna kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Murtala Faruk Sanyina ya haɗa mana. a gaban ku sufika da shi da mai daraja gwamna suka hito suka yi musabaka da juna a gaban ku aka jaya duk wani abu saboda haka yanzu babu wata matsala shugaban jam'iyyar apc na jihar zamfara lawali abubakar makaman ƙauran namo da kenan jim kaɗan bayan shugabantar zaman sasantawa tsakanin gwamnan jihar da kuma 'yan majalisar dokokin jihar da suka soma shirin tsige gwamnan a ƙarshen taron wanda shugabancin jam'iyyar tare da majalisar sarakunan jihar suka kira a fadar gwamnati da ke gusau da alama ɓangarorin biyu sun mai da wukakensu a kube kamar yadda gwamna abdulaziz yare abubakar ya bayyana sun ba da bayanai wani duk bayanan da suka bayar bayanai da suka shahi zartawa ba bangaren dokoki ba ne duka abinda suka bayar wanda na yi ce allah da zan zauna da su domin mu fahimtar da su domin a dukkan su ina gaba da su ga wannan aiki na aiki a majalisa na sa abu ne ke fahimtar da su ga tsare-tsaren da yadda abun nan yake ga kuma yadda waɗannan abubuwa suke so don a fahimce su a gane cewa ba kuskure ne wanda za a ɗauka a ce a yaya ta ba kuma zai iya kasa cewa a zo a zamna a fahimtar da gwamna ga abun da muke gani shi kuma gwamna ya ƙara cewa eh ga abin da dalilin da sa nake abin da nake yi domin abubuwa su tafi tare so ko kuma su tafi daidai. To sai dai duk da yake 'yan majalisar sun ginda gindaya sharuɗan da suka ce tilas gwamnan ya cika ƙungiyoyin farar hula a jihar da ada suke goyon bayan matakin majalisar dokokin sun ce san ba za ta sabo ba bindiga a ruwa. Manir Haidara Kaura shine shugaban majalisar matasan Arewa reshen jihar Zamfara. A halin yanzu mu ba mu yadda da wannan sasantawa da ake yi tsakanin 'yan majalisa da gwamna ba. Domin sun bayanin laifukan da ya yi, to idan ana maganar sasantawa shin kenan laifukan da suka faɗa ya yi ƙarya suke yi kenan. Yanzu abin da muke so tun da an lissafa wa'annan laifuka su abin da muke so kawai a aiwatar da abin da doka ta ƙasa ta bara. Ba mu yadda da duk wani mataki na sulhu ba abin da muka yadda da shi shine a yi aiwatar domin zai zama darasi da masu zuwa su idan ba su yi wannan ba mun kuma a shirye muke mu je kotu domin mu kalubalance su kotu za ta sa su dole su yi abin da doka ta kasa ta yi. to sai dai kakakin majalisar dokokin jihar sanusi garba rikiji na nuna alamun ba gudu ba ja da baya a korafe su dangane da tafiyar gwamnati a jihar mun so mu bar wa al'umma su yi alkalanci irin bambanci halin da zamfara ta shigo da kuma abin da ya biyo baya to su muke so su yi su yi alkalanci tsakanin inda aka fito da kuma bagiran da aka hau yanzu har sai sun gaya mana cewa eh mun gamsu da abin da kuke don mu ne kuma mun yarda ku wakilan mu ne wannan zaman na sulhu dai ɗaya ne daga cikin ɗimbin tarukan da aka gudanar na taron dangin murkushe wutar rikici tsakanin bangaren nazartaswa da na majalisar dokokin jihar ta zamfara ciki ko har da saka bakin dandalin gwamnoni da wasu tsofaffin gwamnoni da ma masu ci yanzu da dai sauransu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria To madalla a jihar Kano kuma masu ruwa da tsaki ne suka halarci wani taro kan yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi inda suka buƙaci a sabunta dokokin haramta wannan ɗabi'ar kama daga sha zuwa fataucin miyagun ƙwayoyin. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari na da ci gaban rahoton. malata taron wadda cibiyar ba da horo da bincike kan harkokin demokuraɗiyya ta gidan mambayya a nan kano haɗin gwiwa da ƙungiyar nsrp mai tallafawa ayyukan wanzar da zaman lafiya a najeriya wacce ke ƙarƙashin kulawar hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta birtaniya da ake wa lakabi da dfid suka shirya sun bukaci a sake dabarun bin diddigin yadda miyagun kwayoyi ke shigowa cikin jama'a a sassan jihar Kano. Alhaji Aminu Buba Dibal da ke zama babban jami'i mai kula da shiyar arewa maso yammacin Najeriya na kungiyar NSRP ya yi karin haske dangane da kudirorin da aka cimma a yayin taron. Na farko shi shine yadda shi shugaban ma'aikatan NDLA na jihar Kano ya bayani ba su da ah, jami'an tsaro da yawa da za su iya su ah, ah, iya kobarin duk su ah, gararruka da suke a kano so ah, ah, a bisa wannan ya kamata a haɗa kai eh, jama'an gari da sarakunanmu da irin kungiyoyi kamar su 'yan vigilanti a samu a kakkafa irin ƙananan kwamitoci a cikin unguwanni a da garuruwa a ga yadda za a iya a kontrolin yadda ake shigo da magungunan nan yadda ake ba su 'yan kasa su sai da su da kuma wanda ake iya noma su kamar su wiwi haka a ga yadda za a iya a tabbata wayannan abubuwan ba ci gaba da yinsa a cikin mu da mu ba na biyu kuma ya kamata a ci gaba da fahimtar da iyaye da masu ruwa da tsaki a tabbata ana sa ido shi shan kwayoyi kuma da alakansa da tashin hankali a gari na uku kuma ya kamata a duba dokokinmu a bayan nan da aka ta yi an mun fahimci akan cewa akwai wayan irin kwayoyi da doka da muke da su a ƙasa yanzu ba su kwabarin ɗinsu ba kamar eh, solution kamar eh, yadda ake hada da ka da, da wata kwaya a samu wani abu da zai sa mutum ya maye. A kazalika jami'in ya ce kungiyar NSRP za ta ci gaba da aiki tare da sauran hukumomi da kungiyoyi wajen aiwatar da waɗannan ƙudurori da aka cimma. Za mu ɗauki su wannan shawarwari din za mu je mu ga shi mai girma gwamna za mu je mu ga shi mai girma sarkin Kano za mu je mu ga wayansu masu ruwa da tsaki a jihar Kano mu ba su wannan shawari da jama'a suka tattauna suna son a aiwatar da su mu a zaman mu na kungiyar masu kai eh, shi yana nsrp kenan da haɗin kan kungiyoyi za mu tabbata shawari da suke cikin wannan eh, eh, shirhoto da za a kaddamar za mu duba wanda shi bajet ɗinmu ko zai iya supporting mu samu kuma mu ga yadda za a kaddamar da su. dai AIG Bashir Albasu mai ritaya da ke zaman hakimin gundumar Albasu a nan Kano ya ce ya ɗaura ɗamarar kawar da waɗannan ɗabi'u na shaye-shaye a gundumarsa. Kamar ni a ƙasata kusan kullum ne taro da na ko da masu unguwanni ko da limamai ko da eh, sarakunan sana'o'i suna maganar waɗannan wannan wannan illa ta harkar shan kwaya da kayan maye. To kaga iyaye suna da aiki za su duba wannan katikan kano kenan hakimin albasu alhaji bashir albasu mai ritaya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria To bari mu karkare a jihar Adamawa Najeriya inda zaben kananan hukumomi ya bar baya da kura bayan sanar da cewa jam'iyyar APC mai mulki ta lashe dukkan kananan hukumomi goma sha uku da aka gudanar da zabe. wakilin ibrahim aziz na ɗauke da ci gaban rahoton jami'ar apc da ke mulki a jihar ita ce ta lashe akasarin kujerun ƙananan hukumomin jihar inda kawo yanzu jami'ar ta lashe ƙananan hukumomi goma sha takwas cikin ashirin da ɗaya yayin da kuwa aka ɗage zaben ƙananan hukumomi uku wato ƙananan hukumomin numan lamuri da kuma ƙaramar hukumar micika honorable isa shatima da ke zama shugaban hukumar zaɓe a jihar ya yi karin haske dangane da wannan zaɓe. yau daga shi na mun ba da certificate of return ba local government guda goma sha takwas local government uku nan za mu yi shi ranar asabar shi daga wata lamurde numan da michigan to sai dai kuma kawo yanzu ƙungiyoyin sa kai da kuma jami'an adawa na fa ganin akwai wani hanzari da ba gudu ba muhammad fawaz da ke zama kusa jami'ar pdm mai alaman toci ya yi kukan cewa ya mai ci na ganin cewa sun murkushe jam'iyyun adawa kamar da sauran gwamnatoci kamar me kamar me kamar me kamar magudin zabe su sanar da waɗanda gwamnati ta basu. na babu ni kamar tamkar a kasa ne ko kuma a ragwantaka ne ke sa kuke wannan kuka ba kasa bane ko ragwantaka babu mutumin da zai je ya sayi fom a jam'iyyarsa ya je ya yi sikirini ne biya dukkanin haraji da gwamnati ta dora na matsayi ya kasance dan takara sannan ya zo ya biya nemi jama'a ya nemi alfarman jama'a ya kashe kuɗin sa ya yi hotuna ya sa mai a moto yawon kamfen a zo a ce masu yau an zaɓe shi an ɗauki zaɓe an ba mu wani wanda kusan mu muna gani suna ƙoƙarin su sake jefa jihar nan cikin ruɗani ne da ta fita. To sai dai kuma yayin da 'yan adawa ma ke cizon yatsa ita kuwa a martana ta maida jami'ar APC da ta lashe zaben ta nuna farin cikinta ne kamar yadda shugaban riko na jami'ar a jihar adama alhaji ibrahim bilal ke cewa alhamdulillah dama abin da muka expect muka samu amma da sa zan yi kanta jami'ar ku take mulki ta ta kwace kujeru a babu ai masu mato na eh, gwamna kamu ne muka kwace ba su ne suke mulki muka samu gwamna ba mun samu eh, mun samu senators guda uku muka samu rep guda bakwai muka samu assembly guda 22 a su ne da akan kujera a lokaci kawai yanzu ma dai tuni ma aka rantsar da shugabannin kananan hukumomi da suka lashe zaben yayin da ku a bangare guda ma masana haka shari'a irin ba da sun da joshua girke ma cewa fa da saurari na aka ba mutane da yawa ba a ba su daman su yi zaɓe ba kuma kowa yana da yanci ya yi zaɓe muddin kuma ba laifi ba ne na kanka kake yin zaɓe amma domin an ki a kawo kayan zaɓe ba ka samu zarafin zaɓe ba domin kayan zaɓe bai isa ba to lallai lallai zaɓe kana da yanci ka kai kara an hana ka zaɓe kuma kana da dama ka yi zaɓe kuma an ka duba galibi waɗanda ba su yi zaɓe ba kokensu ya kai a canza zaɓe a ce wai a local government dai alal misali <clears throat> masu kuriya dubu talatin dubu ashirin a ce mai cin zaɓe ya ci zaɓe ne da kuriya dubu biyu ai kaga abun akwai abun dubawa ko a ce dubu goma sha biyu a cikin kuri'u dubu sittin akwai abun duba. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Audu a gaishe ku kafin mu ci gaba ga wannan sako. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin Musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa kan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare Mun kuma kara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu karin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To haka yake wannan sabon canji dai zai fara aiki ne yau, sabili da haka a maimakon labarin wasanni na Aliyu Mustapha Sokoto za mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku yadda muka saba sauran kwanaki. inda a yau za mu so mu ji ra'ayoyinku kan batun ƙarin kuɗaɗen da 'yan majalisa ke yi a sace a kasafin kuɗin ƙasa da shugaban ƙasa ke kai musu yanzu dai ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku da wannan yammacin na la'asariyar litinin, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin ‘yan kwanakin nan da suka gabata, rahotanni a ciki da wajen Najeriya sun bayyanar da takun saƙa da ake samu tsakanin hukumar horar da malamai ta ƙasa NTI da ke da matsugunni a garin Kaduna. da Hukumar Kula da Jami'o'i ta Ƙasa NUC. Hukumar Kula da Jami'o'i na ganin cewar Hukumar Horar da Malamai ta Ƙasa NTI na riga malam masallaci. Domin kuwa sun shiga hurumin da ba nasu ba. Ganin yadda hukumar ke ba da sakamakon karatu na digirin farko da gaba da hakan. Hukumar kula da jami'oi ta ƙasa a Najeriya. na ganin wannan takardar da hukumar horar da malamai ta ƙasa ta nti ke badawa bata ma kai ko da darajar takardar tsire ba hakan ya sa muka zama don fahimtar wannan sarkakiyar duk dai da cewar dukka hukumomin hukumomi ne na gwamnatin tarayya dr Hussaini tukur na jami'ar nasarawa ya yi muna manuniya akan dalilin da ya sa aka assasa hukumar ta nti koliyar daraja shi haushi ɗare ɗam to shi mara ilimin fako. Ta wannan hukuma ta kula da malamai ita a takaice an kafa ta ne a 1982 da zummanta kokari ta tabbatar da cewa mutane masu takardar darajar karatu ta biyu wato grade 2 wanda ba su cancanci su koyar a makarantu ba ta horar da su saboda su samu dama su kware wajen tafiyar da koyarwa a makarantu to daga baya sai aka daga darajar ilimi na koyarwa musamman a primary school da secondary school ya zama mafi karanci shine wanda yake da takardar da karatu ta ilimi wato nca e. to daga baya wannan hukuma sai ta zo tana wato ta fice makaɗi da rawa tare da ba da digiri da kuma wasu manyan takardu na ilimi wanda ba ta da hurumin yi wato abin da ya sa ya zama ba ta da hurumin yi ita hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa ita ce kaɗai hukumar da ta dace ta ɗau takardar cancanta ta ba wa jami'a ko wata hukuma wacce ta ta gudanar da irin wannan ilimi. Shi kuwa daraktan hurɗa da jama'a na hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa Alhaji Ibrahim ya kasai ya bayyanar da dalilinsu na ɗaukan wannan matakin. eto eh eh, ba abin da ya faru illa dama eh, shi karatun da suka fara na digiri haramtacce ne ba su da izini ba su da lasisin farawa kasan da ke digiri a najeriya a cikin dokar tsarin mulkin najeriya wannan hukuma ta mu mai kula da jami'an najeriya ita kadai ce za ta iya baka izini ka fara digiri ita kuma ba da ka take bayarwa ba kuma ita nti ba jami'a ba ce Eh, saboda haka in tana so ta makale da wata jami'a ta bada digiri sai jami'a da za ta makale ita ta rubuto mana ta nemi izini cewa ta je NTI tana son ta fara bada digiri ta hannunta NTI ba ta bada digiri ba sai ta bada digirin wata jami'a don ita ba jami'a ba ce akwai abin da ake cewa affiliation suna iya makalwa da jami'a jami'a ta dinga duba musu abin da suke yi kuma malaman jami'a suna da koyarwa kuma a bada digirin jami'ar to kaga ba ta da wannan hurumin ita kanta jami'a da ta makare da ita ba ta da hurumin ta ba ta izini sai ta zo gurin mu sai ta rubuta mana cewa ta je ta duba ta ga cewa misali ita NTI tana da ta ce ka'idojin da za ta haɗu da ita su ba da digiri ta je ta duba mu kuma sai mu sai mu sai mu aika ƙara dubawa to da wannan ba ba ka san da yake gwamnati ne gwamnati ce sun eh, abin da ne gwamnati ne mun san suna yi an ce mana suna yi yan shekarun baya mun kira su mun ja musu kunni sai a karfe haka ba daidai ba ne ga doka ga abin da doka ta tanadar in kuna bukatar ku fara yin digiri ku rubuto mana mu kuma duba cancanta ku idan kun cancanta mu bada izini in ba ku cancanta ba mu hana to ba ba sai kawai suka suka gaban kansu suka je suka ce wai su wai wai suna da wata alaka da da National of University suka fara ba da digiri to dan maza sun karasa talaza su yi shine sai muka tsaye da abin da dama ba shi a gurin haramtacce ne wato ya kasa yayi kamar yadda ka faɗa abinda mutane dama suka fara mamaki wannan hukuma ce ta gwamnati kamar yadda kuke hukuma ta gwamnati har aka samu wannan matsalar watakila da abun wata makaranta ce mai zaman kanta ba za a yi mamaki ba ah, ko da gwamnati ba gwamnati a jami'in da muke dubawa eh, da farko a na gwamnati ne ma kafin a jami'ar jiha gwamnatocin jihohi kafin a yi ta masu zaman kansu A kowace kowane fannin rayuwa a kowace kasa yana da masu duba cancantar shi kamar yanzu eh, hukumar nbc ai ta take kula da gidajen rediyo har da na gwamnati saboda haka ba magana ita gwamnati ta ce ko da eh, wani bangare ne yake son ya yi abu kaza to kuna ba ku izini ku je ku duba ya cancanta sannan ku ba shi damar farawa shi yasa ai domin domin su hukuma ne mu hukuma ne yasa muka daga musu kafa muka ja musu kunne muna ganin za su gane cewa yadda ba za su ai wannan dokokin karan tsaye ba ba za su yi wannan wata hukuma karan tsaye ba wannan ya nuna tun da baya sun taɓa ba da digiri ga wasu ya nuna duk wanda ya karɓi digiri daga wajen su kenan yanzu kamar ba shi da digiri kenan masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban wannan shiru. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, wakilin sashen Hausa na murya Amurka a babban birnin tarayya, da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala, sai wadda ta ba da umarni. Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. A maza da mata. To a gaida harande kada dai ku sha'afa kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo mu anan Washington na cewa karfe goma sha ɗaya da minti da shida na asuba ga baba Yakubu Makeri da kaɗan daga ɗimbin ra'ayoyin ku masu saurare. sakonmu na farko ya fito daga abubakar lawan abubakar daura ya ce don allah gwamnonin najeriya ku ji tsoron allah ku rinka biyan ma'aikatan jihohin ku a haƙoƙinsu in kuma ba ku iyawa to ya kamata ku yi murabus sako na gaba na cewa muna kira ga hukumomin efcc da icpc da su shiga cikin wannan rikici da ya kauri a majalisar tarayya domin gano gaskiyar zargi da bangaren yakubu dogara da abdulmomin jibrin ke yi wa juna ta almundahana ga kasafin kuɗin bana da shugaba buhari ya gabatar gare su domin wannan yawo da hankali da suke muna ya ishe mu daga naziru abubakar sabo gusau wannan sako daga buba mai goro gashuwa ya ce ya kamata hukumar efcc ta sa kafar wando daya da duk masu cuwacuwa a majalisar wakilai da na dattabai sai kuma sako da ke cewa ina kira ga al'ummar najeriya da cewa ya kamata mu tashi tsaye domin mu dage da yi wa ƙasar mu najeriya addu'a irin hali da al'ummar ƙasar nan muke ciki na tsadar rayuwa inda farashin kayayyaki ya yi tashin goron zabbi musamman kayan abinci domin wallahi da yawan magidanta ba su iya ciyar da iyalansu su ƙoshi saboda tsada da fatan al'ummar najeriya za mu dage da addu'a domin allah ya kawo muna sauki daga hamza galadima birnin kebbi To a gaida baban makeri kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai. To Grace hukumomi a Najeriya sun ce sun cafke shugaban gungun wasu masu damfarar jama'a miliyoyin daloli ta yin amfani da kafar email. A yau litinin rundunar 'yan sanda ta kasa da kasa da kuma hukumar da ke yaƙi da masu yiwa wa tattalin arzikin Najeriya zagon kasa ta EFCC suka bayyana mutumin a matsayin Mike mai shekaru arba'in. dakarun turkiya sun tsare wasu sojoji sha ɗaya a yau litinin waɗanda ake zargi da kai hari a wani otel inda shugaban kasar recep tayyip erdogan ke zaune a lokacin da aka yi yunkurin juya mulki a ƙasar a tsakiyar watan yuli To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci kada a manta idan muka shigo a shirinmu na yamma za ku mu buɗe layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayinku kan batun ƙarin kuɗaɗen da 'yan majalisa ke yi a sace a kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ke kai musu. yanzu a madadin Mahmud Lalo da mai haɗa mana shirye-shirye Julie Gresham da kuma ni Alheri Abdu. Za mu tattara ina mu ina mu mai gefe mu ba su Halima da Jamila Fili domin gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai, bismillah.